Dokar zaɓe ta wuce karatu na uku a Majalisar Dattawa jiya, a inda Sanata Abubakar Kyari da ke wakiltar Borno ta Arewa ya ƙarin haske a game da dokokin da aka amince da su. akwai shari'a da aka yi da aka kawo zancen wannan da din aka ce ai bai cikin doka dokan kasa to shine a yanzu muka saka saboda shi da din yana da amfani don mun ga amfaninsa a wannan zaɓin da aka yi na baya din to shine muka sashi a cikin doka na ɗaya kenan na biyu kuma muka ba wa su hukumar su INEC kenan daman in suna so a yi zaben eh, wanda abin da ake kira electronic voting amma sai sun duba sun gani in ya dace a lokacin ah, mun ba su wannan karfin su ne za su yi wannan za su duba su gani in za su iya ko ba za su yi ba uku kuma akan amfani da mashin kuma mun ba da karfin cewa in mun tuna duk lokacin da aka yi rigima za a ga rigiman da ake yi sai bayan an gama jefa kuriya a wajen da ake tara sakamako shine kake gani yawancin rigima yake tashi to yanzu mun yi cewa da ana gama zaɓe sai ah, a tura wannan sakamakon ta mashin ya je direct ba sai an ɗauka takarda an kai kamar wani wasu wurare sai sha biyun dare ko washe gari tukuna za a kai a nan take kamata a tura to shi wannan mun ce mashin da za a amfani da shi ya zamana yana da security ba za a iya a taba a ce za a yi sa wani abu daban ba. Yaya batun mutuwan ɗan takara kamar yadda ya faru a jihar Kogi lokacin zaben gwamna har ila yau ga sanata Abubakar Kyari. Akwai rasuwan ɗan takara kafin zaɓe akwai shi a doka kuma akwai rasuwan wanda ya ci zaɓe ko da yanzu aka yi announcing ne ya ci zaɓe ya rasu to akwai wannan a doka abinda babu a doka shine an fara zaɓe har kafin a je a ce ga wanda ya ci zaɓe shine babu shine kuma abin da ya faru a kogi to shine yanzu muka kawo wannan muka sa a cikin doka to a yadda muka sa kuma shi sanad din suka yi fasin din akan cewa in dai an fara zaɓe kafin kuma a kammala zaben in dan takara ya rasu to shi komishin din ainihin zata za ta tsayar da zaben sai ta daga zaben da kwana 21 kare wuce kwana 21 kuma ta ba wa fatin da dan takaranta ya rasu in fatin tana da niyyar ci gaba da wannan zaben kenan. Wannan doka za ta tilasta wa hukumar zaɓe wajen yin amfani da na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa wajen kaɗa ƙuri'a da tantance katin zaɓe. Nick Dazan shine babban daraktan watsa labarai na hukumar zaben. Mu a ɓangaren mu muna lale murabin ma wannan soyi da majalisar tarayya ta kawo. Muna ganin zuwa gaba yin haka shine zai ƙara inganta mu amma ko da shike za amfani da na'ura tabbas a gefe za a ajiye wato takarda ko manual wanda idan aka sami akasi da na'ura za a koma kan wannan takarda inda aka riga aka zayanar da misali sunaye wanda za su kada kuri'u a cibiya saboda haka amfani da na'uran ba ya zamana cewar za a kawas da amfani da pepa ba kamar yadda muke yi da za a yi amfani da duka biyu a tabbatar da cewar idan aka sami matsala ana iya koma a duba a ga yaya abin yake a zane. Wannan gyararren doka za ta maye gurbin dokar zaɓe ta shekara 2010 wadda za ta sauya salon zaɓe da tantance masu zaɓen da jefa ƙuri'a da ma tattara sakamakon zaɓen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.